Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Karfe biyar da minti goma sha biyar a birnin da magaran da waye, lokacin gabatar muku da shirin muhawara na Studio Kalangu wanda yake tattaunawa kan maudu'ai daban-daban na rayuwar al'umma ta yau da kullum tare da ƙwararrun masana. ku samu shirye-shiryen studio kalangu ta hanyar gidajen rediyo 38 sababbin hulɗar studio kalangu a faɗin ƙasar niger haka zalika kuna iya samun shirye-shiryenmu a kan yanar gizo www.studiokalangu.org ko kuma kan facebook facebook studio kalangu ko kuma kan whatsapp yau muna da magaran babban birnin zandar maudu'in da za mu tattaunawa a kan shi ya danganta da ayyukan zandar sabuwa zandar bayan zandar sabuwa yadda aka tafiyar da manyan tsare-tsare da suka kawo ma zanzayar sabuwar huska idan ba ku manta ba a ranar 18 ga watan disamba na shekara ta 2018 da magaran ta karbi shigulgulan sallah ta tuni da lokacin da kasar niger ta zama jamhuriya cewa da zandar sabuwa yau shekaru 60 kenan a dalilin wannan sallar da magaran ta sauya huska domin ta samu ayyuka daban-daban wanda suka hada da yin hanyoyi na kulta a gurare daban-daban wanda jimlar ta tashi kan kilomita 25 gyaran filin jirgi tribune filin wasanni na motsa jiki da sauransu wannan ayyukan kuma akan jimlar kudade miliyar 50 na kudin sefa sai dai yau watanni shida kacal da yin wannan sallar wasu guraren da aka gudanar da shagulgulan sun so zama zama matattarar shara yayin da wasu ayyukan ba su da kammala ba duk da cewa dai ayyukan za su ci gaba har nan da shekaru biyu masu zuwa. To domin samun cikakkun bayanai kan inda aka kwana a game da makomar wannan gine-ginen da sauran abubuwan alfarma da zandar ta unhwana da su a dalilin yin wannan shagulgulan ya samu ka gayyato muku a cikin wannan daki na ma'aikatar gwamnan jiha na da magaram mai girma gubernur na zandar malam isa musa barka da zuwa barka kare akwai shugaban da'irar birnin zandar malam bashira sabo barka kudai Suwa. barka kare muna tare da abubakar buraima darakta na jiha a ma'aikatar gine-gine sannunku da karɓar goron gaita akwai suleiman jibo wakilin ƙungiyoyin fararen fula na da'irar zandar ta ɗaya mun gode da karɓi goron gayyata na muhawarar studio kalangu ni hawa usman nake muku lalai marhabi kan inji muna tare da sain isaac madalla mun soma da ku mai girma gwamnan jiha isa musa ko za ku iya mana tsokaci kan unhanin da da magaran ta samu irin abubuwan da garin ya ci gajiyarsu kuma zai ci gaba ta dalilin zandar sabuwa eh, a uzubillahi mina shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim eh, sai ima studio kalan gugudiya da ya bamu wannan hili na faɗa ma jama'a gaba ɗaya irin babban alherin da jihar mu ta samu amma ina ɗauki cewa babban garin birni na zandar irin abin da mun ka samu alherin da mun ka samu bisa kan wannan sallah wadda an kai masu na zandar sabuwa kamar ba da kun ka sani shi wannan tsari na zandar sabuwa yana cikin tsarin shugaban ƙasa wanda doko cewa ya kamata ya zamanto duka mayan birane na ƙasar ga ya zamanto an gyara su su ɗauki sunayensu na birane wannan zai sa na ɗaya da an shigo su a ce lalle gari kaza ya sake na biyu zai sa waɗanda a cikin waɗannan birane al'ummar da a ciki ya zamanto an inganta rayuwarta to shine wato abin nuhi bisa wannan program sai ya zamanto duka shekara-shekara ana ɗaukar babban birni guda a ce shi za a gyarawa bana daidai kuma ya zo da cikon shekara 60 da mu ta samu wato ta zan jam'uriya an zaɓi mu wadda za ta zamanto ta ci unhwanin ta ci gajiyar wannan tsari na shugaban ƙasa a cikin wannan tsari da an kai mu na zandar sabuwa mun samu abubuwa da yawa na ƙartawa babban abu wanda ya zamanto shine na shi shine babban hilin jirgi na damagaram da an ka gyara mun kwarai a can jirage ƙanana ne ke iya sabka a wannan hilin jirgi yau irin gyaran da an kai mishi an kai shi matsayin da mayan jirage suna iya sabka dangance da wannan gyare-gyaren da an kai mishi yau babbar kungiya wadda ke kumsa kasashe na nan wadda ake ce ma asikna ta sashi cikin hilin jirage waɗanda lalle zai zama a cikin lambata kenan duk wasu abubuwa nan gaba wani gyare-gyare da wasu abubuwa wannan kungiyar za ta yi kenan za ta ƙara mai wato ƙartawa na biyu in allah da bana ba za a samu hakanan ba amma in allah da baɗi dangance da wannan gyare-gyaren da an kai mishi wannan jirgi zai ɗauka 'yan haji daga bakin damagaram sai jidda ba sai sun zo ya mai ba kawo da an ka saba to wannan abu abin alfari ne ga jama'ar damagaram gaba ɗaya banda wannan filin jirgi an zo an gyara gari da hanyoyi sa biyu an yi kwalta kuma kwalta ba irin wacce ne ba ta 'yan dagaji a'a kwalta ta kwarai wadda ake ce ma arobe wanda duk ya shigo garin ga ko dan garin ne wanda an kaiwa in ya yan watanni bai zaka garin ba in ba a sannu ba sai ya ce akwai da mishi hanyar da zai taya gida to wannan ma shi ma wani abu ne na babban alfahari saboda wannan gyare-gyaren zai sa a rage wato haɗaruri ko na motoci ko na mota a cikin gari kuma gari ya gyaru banda haka da kai wasu duka irin abubuwa waɗanda an ka yi duk da na gyaran gari waɗanda waɗanda ke amfani da su za su ganin an gyara musu kawai ɗokin fisali wato hilin balo duka waɗanda ke balo in ta hannu in ta ƙafa da duka wasu kamatansu. suna alfahari suna jin daɗin irin gyaran da an kai ma wannan wuri don saboda za su ci gaba da yin wannan wargi na motsa jiki a cikin yanayi na ƙayatawa haka zalika ina komo mgc nan ma irin gyare-gyaren da an kai mata waɗannan group cultural da ke zuwa ko theater ko wani duka dai abubuwa masu kamantarsu to su ma an gyara musu wurin da za su yi wannan aiki cikin jin daɗi tribune ɗin an yi mu sabuwa duk da ba kare ta ba amma yanzu ana nan ana za a kare ta ita ma za a zama wurin taro babba wanda kuma zai ɗaukan mutane da yawa kuma cikin kowa yana zaune bisa kujerar su hankali kwance to duka irin waɗannan abun da wasu waɗanda ake nan za a yi nan gaba don kawo da kun ka sani program ɗin zandar sabuwa program ne wanda za a yi bisa kan shekara uku yanzu dai na bana an yi shi an yi shi ne don saboda tunda sallar ta kama ya kamata a yi talan nan baƙi za su zowa ya kamata a gagari ya sake to don haka duk ina aikace aikacen da an kai har zuwa wannan 18 ga disamba da ta wuce an yi shi ne don saboda a sa gari ya sake fuska duk wanda zai zuwa shi gani lalle da magaram ta sake to amma ayyuka za su ci gaba muna da program wanda da nan zuwa kuma shekarar gabi da sun kai mu saura in allah yarda za mu abu da yawa wanda nan garin za mu sake shi da kyau to wannan an shi ne don damagarawa an shi ne don su ji daɗi an shi ne don su ƙara bunƙasa duka irin aikace-aikace su kai ko zama wajen tattalin arziki ko wajen duka duk fanni iri daban-daban da magaram da ya zamanto ta komo ga matsayinta wanda an ka sani wance to ne dama shugaban kasa ya ce ana iya cewa a yau a wani matsayi ne wannan ayyukan suke wannan eh gyare-gyaren da aka yi gyare-gyare matsayin su kawai ai shi niveau de realization program ne ake wa dama ko da mun ka tashi tun da mun ce shekara uku ne mun ɗauki aikacin da ta kamata ya zamanto mun kammala bana su ne waɗanda waɗanda gani duka waɗannan ayyukan an ka ɗauki a an ƙari shi salon din nan presidential cas presidential da gultan duka an kare su don an kare su abin da ya saura tribune ne abba a da kariya ba saboda lalle shi wato dan kwangilar da an ka ba wannan aiki ya dan latti sai zamanto lokacin da zamu sallar sai mun ce ya kamata shi abin da duk wanda yake in ma bai kare bai samu mu abin da za a yi sallah Allah so da baya koma ya dauki aikin wanda an ka tsara shi mhm. to yanzu shine yake yana cikin yi kenan mu sai mu ce duk abin da an ka tsara za a yi cikin tafiyar da program na bana to an kusa kammala su basa kashi 100 zan ce kashi 95 an biyar an kare su sauran yanzu abin da za mu programe kuma nan gaba shekara mai zuwa madalla mun gode gwamnan jiha mun sake dawo kanku mu koma a bangaren naku dr muhammad bashir sabo wato magajin gari na da'irar ta birnin zandar mun lura da har yanzu kamar yadda gwamnan jiha ya faɗi akwai wasu ayyuka wanda ba su kammala ba ko da yake an yi abun a tsawon shekara uku ne wani irin kokari ne kuke a bangaren naku a bangaren da'irar taku don ya zamanto an ciwo kan wani al'amarin to <clears throat> alhamdulillah eh, muna godiya da kuka bamu mu damai lalle mu haɗi ra'ayi mu bisa kan wannan ayyukan da aka yi ba zan kuma ba bisa kan abin da gwamnan jiha ya haɗi Eh, abinda mu muke nan gai aiki na meri shine na tattalin duka irin aikin da aka yi ba za mu tsaya ba a ce ku yi kaza ku yi kaza eh, lalle ana cikin aiki ne yanzu program yin ha yanzu iya hannun eh, zandar sabuwa amma da yake meri da zandar sabuwa da gwamnati duka ɗaya ne muna nan muna aikin da ya kamata mu yi shine na wayo ma mutane kai bisa kan lalle wannan abu da aka yi na al'umma ne na jama'a ne ba a yi shi ba don wani ko don wani an yi shi ne don al'umma gaba daya don al'umma ta ci riba shi gaba daya kuma saboda wannan muna janyo hankalin mutane saboda mutane su kula da irin wannan arziki da ya zo a yi tattali shi tunda ba kullum ba za a samu dama a samu irin wannan arziki a cikin eh, jiha ko kuma a cikin birnin da magana kun ga dai yau tun da yake shekara 60 kamar da gwamnati hudu muka samu eh, Nijar ta zama jamhuriya ba yi aiki ba kamar irin wannan da aka yi kenan da matasa da mata da maza ya kamata su yi yunkuri su ce eh tunda gwamnati ta yi yunkuri ta zuba wajen miliyar hamsin a cikin wannan gari namu tsamu ma mu yi kishin garin nan mu kawo namu gudunmuwa ta yaya ne zan yi tattalin wannan arziki kenan miri tana na abusa da abin da ya kamata miri ta yi na share-share na waye ma mutane kai eh, miri tana nan tana busa kanshi ta yi tsaye a busa kanshi tana yi kuma muna samun gudunmuwa daga mutane wanda zaka ga matasa sun zo su ce ma monsieur le maire zamu je wuri kaza mu aiki zamu je nan mu share ga gudunmuwan mu zamu je nan mu share muna ganin kungiyar mata da suke yi muna ganin organization kin yan hor hula suma wanda suke zuwa sana dahawa sana cewa zamu zo mu yi aiki anan zamu zo mu yi aiki anan kenan wannan duka yunkuri da matasa suke yi da mata suke yi da kungiyar hula take da miri take yi kamar al'umma da magarin ci gaba ɗaya take yi kenan kowa ya ɗauki wannan aiki da muhimmanci kuma kowa iya jin daɗin aikin nan da aka yi kamar ɗazu na hudu da harshen turanci lokacin da prime minister birji rafini ya zo nan garin ya ga mutane suna ta mulmushi ya ga fara a jikin huskan mutane har yake cewa wannan aiki da aka yi lalle ba zandar sabu ma ya kamata a sa zandar zinariya ya kamata a sa ya ci gaba da cewa iya marmarin a ce zai zama a cikin garin nan to kun ga abu ne wanda daga magabata zuwa duka mutanen da suke kubshi cikin garin nan kowa ya ji daɗin wannan aiki da ake yi kenan dole ne mu mu sa ido saboda wannan aiki da gwamnati ta yi kuma da daɗin nan da al'umma take ji dole mu mu sa ido a bisa kan aikin da ya kamata a yi dan eh, daga bangare lalle gwamnati san ana aikin kuma daga wani bangaren al'umma ta san lalle abin da aka yi nata ne kuma muna nan muna tattalin shi a yanzu kuma zancen mata da matasa suna kawo nasu kokari don ya zamanto an tsabtace wuraren wani irin taimako kuke musu irin tallafi ne kuke basu don ka su koma baya su meke da yin haka nan kin don kun san a cikin wannan aiki da aka na zandar saba mun samu taimako da yawa na kan tsintsiyoyi ne na zamani da tsintsiyoyi na gargajiya mun samu motoci mun samu kananan motoci na wanda ake cima alkurkura mun samu eh, kamar buruya ta wannan mai cima kura wannan ta zuba shara mun samu kayayyaki da yawa haka wanda mutane in suka tashi suna zuwa sana tambaye mu basu sai mu basu su je su yi wannan aikin kuma waɗansu takanas ma suke sai nasu su su yi wannan aikin kuma miri ita ma tana nan ta keɓe kuɗi wanda take aikin nan kamar kwasai shara ne na cikin gada ko kuma kan kwasai shara na gari kan share wannan hanyoyi mairi tana keɓe kuɗi ko shekara na wannan aikin da ake nan gayi kenan ƙarfi da ƙarfi ne ake gama da wanda ya kamata su yi aiki da wanda zai su ci riba aikin ake gangama gaba ɗaya ana aikin tare don mutane su samu daɗin rayuwarsu tunda shi ne ake nema mutane su ji daɗin rayuwa. nan da shekaru uku masu zuwa a ganin ku za a kammala duk tsarin da aka yi wannan komi a auna aka yi shi tun daga can da hari an tsara manya-manyan ma'aikata da manya-manyan kuma shika-shike na gwamnati da na manya na ministar da na nan jiha an zauna an ce ga aikin da ake so a yi kuma gurin da muka doka da wanda gwamnati ta doka na wanda za a yi ne ba wanda za a koma ba daga baya ana ce a da mun sani da mun yi kaza da mun yi kaza a aikin da aka san za a yi ne a cikin shekara uku aka ɗauke shi za a yi shi a cikin shekara uku kamar yadda gwamnati jihar hudu a wannan wanda aka yi na farin cikin kashi ɗari 92 da eh, an yi shi ko don mutane waɗansu ƙara gane mai ce sai dan bel gomiya tara da bel an yi shi cikin kashi ɗari kenan abin da za a iya yi ne aka yi shi an yi shi ne cikin tsanaki an yi shi ne cikin ilimi kuma an yi shi ne cikin eh, mai da suna lissahi ka ji a ɗauki gurin da ba a iya cika ba an ɗauki gurin da za a iya cika kenan na imani in dare da lahiya insha Allah in Allah ya kai mu wannan shekarun biyu da suka yi aikin da aka ɗauka a cikin shekarun biyu za a gama sa cikin shekarun biyu Allah yarda mun sake dawowa kanku Dr. Uh, Mamman Bashir sabo magajin garin da'irar birnin da magaram mu koma wajen naku wakilin kungiyoyi na fararen fula Malam Suleiman Najibu shin a yau ana iya cewa al'ummar Zandar ta gamsu da ayyukan na Zandar sabuwa donc a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ku sai mu gode wa studio Kalangu da Allah ya bashi damar zawa nan garin da magaram saboda ayi wannan muhawara tare da duka wanda ya kamata daga gwamna ne magajin gari ne 'yan wara hula da ma'aikata na bariki kan wani aiki na da magaram sabuwa e, kamar yadda kika hudi mun gamsu saboda yau in kuna tuna lokacin da mai girma president de la republique ya yi diskurkin shi na message a la nation abin da ya sha hankalinmu ya kwatanta ke da magaram ita ce capital tawari kuma yana da niyyar wannan gari ya bashi darajarsa darajarsa shine kan sha'ani na kayan kawa kan sha'ani na infrastructure yau a yanzu mu sai mu ce alhamdulillahi da sunanmu na yahura hula duka aikace-aikace da aka yi aikace-aikace ne wanda vrema suna da tarihi tarihin su menene yau in kuka diba wannan babban aeroport hilin jirgi da aka yi in allah yarra zai sa garin da magaram ya zama alkibla ga duniya duka saboda in allah yarda muna da labarin kai wannan aeroport kin zai zama aeroport ne wanda 'yan makama ma za su rika tashi tare da shi bicin wannan kuma in kuka lura a yanzu a garin da magaram a da kan mu samu eh, jirgi ɗaya ya zo za mu ga jirage yau a yanzu cikin sati sai ka ga jirgi biyar shida sun sauka yau ko evacuation ce ban mu da shaku ban mu da matsala kenan ku abu ne mai kyau kuma in kuka lura yara da ma'aikata da al'umma an samu aiki kenan wannan abu ne wanda garin da magaram ya ci gaba kansa kuma mu ta samu abin da ya kamata a mata ebecin wannan kuma yau wannan hanyoyi da aka mana in kuka lura a da muna samun aksidan da dama to wannan hanyoyi kuma alhamdulillahi a yanda aka reglementan su wannan aksidan kin allah ya sa an kawar da shi wajen wasanni kamar mgc ne kamar stad ne to wannan guri ne wanda a da in za a yi balo ta da magaram sai an taimara to yanzu ko karshen ta ta maraɗin ce ma za ta zama da magaram kenan kaga wannan abu ne na alfahari a gare mu eh, bicin wannan kuma abin da ya kamata a kwatanta yau in kuka lura cikin garin da magaram za ku lura akwai gurare na shakatawa gurare inda za ka je ka huta in gidanka ma bai da heli za ka je ka huta kuma guriyare ne inda an sa wuta lantarki yau duk makarantar garin nan ta da magaram an ba malami wuta wanda al'umma yara za su koyi karatu mai kenan ku kun gani abu ne wanda za su gyara rayuwar al'umma wanda za su sa gari ya ci gaba kuma musamman in aka lura yau da magaram ta koma kamar wani guri ne ma na tourism saboda yau ana zo a zo a ga abu na yawon bude ido saboda da magaram tana da daraja kuma yau ina ga wannan aiki da aka yi na wajen miliyar hamsin da aka zuba garin da magaran an mana abin ne da ya kamata a mana akan wannan ne mu da sunanmu na yan hula vraiment mun jijjira duka magabata na Eh, Sector Republic da wannan gudunmuwa da suka kawo kuma da shugaba na Damagaram da mayar da duka wanda ya kamata saboda a wannan abin da ya tashi ya cancanta mutane su sani duka 'yan Damagaram wanda suke cikin gida da wanda suke waje sun kawo gudunmuwarsu. al'umma ta maraɗi ce ta tawa ce ta yamai ce ta kasashen waje sun kawo musamman 'yan garin Damagaram maza mata kowa hal makahihe da suka yi ƙungiya ta suka gudunmuwarsu kenan in kuka lura a yau da magaram ta tashi wannan abin za ta kama shi da hannu biyu kuma ta kawo birman gwabbal godiya saboda guri da yawa al'umma sun kwatanta kai wannan abin da aka musu birman abu ne wanda ba za su mance shi ba kuma akan wannan ne mu muke ganin abu ne wancan cancanta a jaddada ya eh, kan wannan ne birman aikin da aka yi aiki ne wanda zai sa garin da magaram ya haska aiki ne wanda zai sa garin da magaram ya zama gurin shi kuma an Allah mu daɗin da muke ji kan wannan aiki da aka yi yau in kuka je garin dosu akwai gadaje da ba kare ba amma a nan garin da magaran babu wani babban aiki wanda aka fara ba kare ba kenan nan mu mun sa ido a sunan mu ne har hula dan mu gaya ne wani abin da za a yi eh, kuma akan wannan ne vraiment muke ganin garin da magaran ya zama ville modern kuma wannan abin kan wannan abin zandar sabuwa ne da aka yi kuma muna ganin abu ne wanda zai sa in Allah da magaram a gobe ma kamar yadda gwamnati ya waɗi wannan abu trienal ne saboda akwai abu da da muke da shakku kamar eh, la salle de reunion to muna ji labarin ke ita ban Allah ra nan da kwana kaɗan za a yi ta kenan in kuka lura vraiment da magaram ta komo gurin ta da kuma al'umma ita da kanta ta garin da magaram ta ɗauki wannan abu da hannu biyu kuma tana kula da shi kuma tana kishin wannan abu kan wannan ne mu da sunan mu na yan hula kamar yadda kuka sani vraiment muna kawa shawara muna kawa waye kai muna kawa gudunmuwa kai muna yin Allah wadda in muka gama wanda zai yi wani abu wanda zai sa wannan abu ya yi a akan wannan ne aiki da muke aiki ne na vraiment wannan kaya da aka mana su mu rike su saboda ba damu ba saboda diyan diyan diyan mu akan wannan ne vraiment sai mu ce mun gode duk wannan contribution da aka bada kuma wannan contribution kin da sunan wannan hula da sunan al'umma za mu rike ta ta zama tamu ce ba ta wani ba mun gode sosai suleiman jibo mun sake dawowa kanku eh mu koma wato bangaren naku shugaban ma'aikata ta gine-gine mallam abubakar burema madalla shin wani irin ƙari za muna dangance da wannan ayyukan na zandarar sabuwa ƙarin dai da zani kakin dai in fara maganan dai zan ke ni na gamsu da aiki na harkokin gine-gine da an ka yi da luka da zandar sabuwa gidan eh, abin da ya kamata a sani kuma a ƙara gaya wa mutane entreprise in dai wadda ta yi wa ga aiki ita ke entreprise satom kuma na san da in an ke satom kowa ya san suna tsaya su yi aiki na kwarai suna tsaya su yi aiki cikin ƙa'idodi a bayan wannan an sa wannan da ake cewa an bi sau da ƙawa tadir eh, mission de control kenan su za su bi entreprise don ta samu ta yi aiki inda da an kabata cikin ƙa'ida kuma in ya ƙare kowa ya ke gaskiya aiki ya yi sannan akwai 'yan minister su ma suna zuwa sun sha zuwa a nan gama jihar zandar vraiment daga wajen gwamna sai wajen président conseil de ville vraiment an sha zuwa don saboda aikin ga a yi shi na kwarai kuma shi ga resultan shi vraiment kowa yana nan ga yaba shi minna wayan ga ayyuka dai eh, kilometer goma sha ɗaya an ka yi shi goma sha ɗaya kamar yadda gwamna ya gaya shi kenan ayyukan nan an samu an yi su an samu an yi sallan 18 december lahiya lau kowa ya ga aikin da an kai bayan da da samu ma ma'aikatan dan eh, kwangilan satom in sun dawo suna ga ci gaba da aiki don da an yi hanya sai an gyara kasan hanya stadir ilfo la senior don saboda ya jima ya yi perenize wala na aikuna an cewa garin zandar kowa yana nan ga gani daga aeroport sai zuwa kanya sai zuwa Eh, tudun post ana nan yi wannan ayyuka kuma vraiment aikin yana ga kyau a bangaren naku kamar akwai cikas da kuke samu wurin gudanar da ayyukan kamar eh, matsaloli bon ban ce matsaloli ne tunda aiki dan kwangala dama kamar matsaloli ne ake gyara kullum da in ka samu marshe sai in ka zo bisa teren ne za ka gani wanga ya kamata a yi shi kenan ya kamata a yi shi mi za a yi wani mataki za a ɗoka don a gyara shi don ya yi kyau don shi ne akwai entreprise akwai wanda ke bi kawa akwai 'yan minister kuma kuma akwai 'yan gari akwai 'yan gari kenan vraiment ni ban da iya ce waɗannan matsaloli ne tunda valale eh, resultat eh, eh, aiki ana nan ga yin shi kuma vraiment mutane da yawa suna nan ga yaba kuma vraiment je profite pour euh, in kai gaisuwa na ga wajen mary tunda mun gani aikin ba ma ba su shi ba deja sharan hanya sun hara kenan wannan ma vraiment abu ne da ya kamata a yaba kenan kowa ya kamata ya bi irin wannan abu magajin gari kuna da karin bayani ne karin bayani da zai dazu da yake kin san hanya aka yi ta ana mata gyaran huska sosai saboda kan ruwa ya kwanta ana yin gadodi wanda yake hudda ruwa shine ke kara bayyanawa gadodin nan da ake yi wanda za su hudda ruwa eh, su kai su cikin babban tabakuna shine zai shi ta komo take yin su shi kuma ana yin shi ne cikin damina dan a ga in an yi wannan gada lalle ta tafi yadda ake so ba za a yi ta ba cikin rani tunda in damana ta zo an sake kenan an yi ta ne cikin damana an yi ruwa na ɗaya na biyu a ga kuma yadda ruwa yake tafiya sai a yi daga dudun haka saboda wannan suka komo cikin damana suke wannan aiki tun da kuka yi zancen gada a ko in wanda gada ke bi ta gaban gidansu kuma gashi ga damana tana tun karuwa kuma aikin gada bai kammala ba shin idan ruwa suka zo suka yi ambaliya a cikin gidaje a nan gurin me kuke musu duka hanyoyin da kuka gani an yi babu inda mu dai bamu gaba inda aka yi ambaliya cikin gida tunda ita hanyar da ake ana bata fuska wanda ruwa ya zo gashi cikin gada ne zai bi kenan a yanzu babu ruwan da yake shiga cikin gidaje a cikin wannan sabbin hanyoyi da aka yi babu ruwan da yake shiga cikin gidaje su kuma tsahin hanyoyi da aka yi gadodi muna nan duk meri ta kwashe eh, sharar da take cin gada ta je ta zubda kenan kan mutane ma shi tsoron aikin da ake yi aiki ne aka yi shi bisa kan bisa kan ka'ida kenan duk wanda za a yi ba zai cinye gidajen mutane ba sai dai wanda suka zo suka gini manna kamar a cikin kan hanyar ruwa ko ko wanda suka gini a cikin tabakuna wannan dole ne ruwa ya shiga cikin gidajensu mai shi ma ana nan ana kokari babban aikin nawa da aka yi na nan ganda silik wanda yake ba mu hana kullum lalle yau muna cikin fara'a da muka ga wannan aiki da aka yi wanda ruwa kaɗan aka yi da wurin ya yi ambaliya ya cinye gidaje amma cikin zandar sabon da aka zo aka gyara tafkin nan aka sake gina shi aka sake gyara shi aka sami duwatsu yanzu duka ruwan da ya zo cikin ne yake shiga yake zama kenan babu wani tashin hankali babu wata damuwa aiki ne ana cikin shi don a samu kan shi kuma ko ruwa zai shiga gidan mutane a yanzu a ga ta ina ne zai shiga gidan mutane hallo a kawo gyara a cikin shi. mun gode magajin gari mu koma wajen ka sani kahin mu ci gaba. madalla magajin gari na da'irar birnin zandera dr muhammad bashir sabo gari gashi nan dai ya yi kyau ya gyaru ko akwai wani jan hankali da zaku yi don wato jama'a su mai da hankali su kawo nasu kokari don ya zamanto cewa an tsabtace wannan garin kuma abubuwan da aka yi an kula da su don kasu lalace da wuri. to madalla eh lalle wannan shine jihadi na biyu dan na farin shine wanda shugaban kasa da duka gwamnati ta eh, jamhuriya ta bakwai ta yi na kawo kawon nan wajen miliyar kun gani hamsin aka sa jihadi na biyu wanda zan yi shine namu wanda da mu da al'umman da magaran da kamata mu yi shine tattalin wannan duka ayyuka da aka yi eh, lalle shi wannan aiki da aka yi an yi shi don jin daɗin rayuwar mutanen wanda suke cikin birnin zandar su ji daɗin rayuwarsu su kai su kawo yadda suka ga dama su yi su kasuwancin sayan da suke so yara su hutu su yi wasannin sayan da suke so motoci su yi zirga-zirga sayan da ya kamata babu wani hadari kuma mutane su bude idan su shiga suna cikin babban birni eh, lalle shine wannan gurin wannan aikin da aka yi to mu kuma gurin mu wannan abun ya ci gaba ya dade a dade ana yi eh, a daɗe ana yi a daɗe a ji a ci more shi da mu da mu da mu har ma da kunnan mu su more da wannan aiki da aka yi kenan ba za mu bar ba baya eh, aiki tun yanzu ya kamata mu fara mu ƙara janyo hankalin jama'a wannan aiki da aka na jama'a ne an yi shi ne don jama'a kenan kowa ya zo sa hannun shi a ciki a samu a tattalin wannan wuri inda ya kamata a share a share inda ya kamata mota ta tsaya ta tsaya ba inda ya kamata mota ta kata tsaya kata tsaya inda ya kamata mutane eh, su yi wani ayyuka ko fatauci ne za a yi in bai kamata ba a yi fatauci akan wani wurin a kiyaye kenan mun sa ido da kawa da mu da yan kungiyar hula da kuma al'umma jama'a gaba daya don saboda mu ƙara janyo hankalin mutane wannan abin da aka yi ba kullum za a same shi kun ga dai yanzu wajen shekara 60 Nijar ta zama jamhuriya ba a taɓa yin aiki ba kamar wanda aka yi a cikin Niger a cikin birnin da Zandayar ba taɓa irin wani aikin ba kenan tunda mu Allah ya sa mun gani kuma a wannan lokacin muna eh, me yake da suna mun doki nauyin Allah dora mu nauyin wannan abin zan mu janyo hankalin jama'a saboda nauyi iya basu kanmu mu tattalin wannan arziki da aka yi kenan da aikin da ake nan gayi duk irin abin da za a yi mun sa ido mai riza ta aiki iya kayan da ya kamata ta yi kuma muna tambayar jama'a ta kawo gudun mota ita ma bisa ga wannan abin da aka yi saboda al'umma ne aka yi shi an yi shi da damu da ɗiyanmu da jikokinmu da ta mu kamar da na hudu kowa zai ci more wannan arziki <laughs> mun gode sosai shugaban da'ira ta birnin da magaran mun sake dawa kanku e, suleiman na jibo na kungiyoyin fararen fulla ko akwai wasu shawarwari da idan aka yi aiki da su za a tsirar da wannan sabbin aikace-aikacen da aka yi kuma a more a ci gaba da moriya da su lokaci mai tsawo don wajen shawarwari kamar abin ne dai da muka saba yi shine na daga manga abin da bai cancanta ba da bawar da sunan mu na 'yan hula muna wayewa al'umma kai ita al'ummar wannan wannan abun da aka yi ba na wani gwamnati ba ne ba na meri ba ne namu ne kenan abinmu ne ya cancanta mu ma da kanmu mu kawo gudunmuwar karish bicin wannan kuma muna kiran su da kansu wakilai na kungiya saboda su ma mu ba su horo saboda kan irin wannan tattalin abin wannan kungiya ta zama ta ma'aikata ce ta zama ta lakwal ce ta zama ta defense da droit de l'homme ne saboda su ma su kawo su. a lokaci zuwa lokaci bicin wannan kuma akwai babbar shawara wadda muke nan muna yi da gwamnan jiha ne da bashir sabo ne mayor de ville wanda na sa kwamiti wanda zai kula ya kiyaye da wani abu shi wannan kwamiti kwamiti ne wanda tun da aka kare ma kayan sallar wannan makan aka shi shi wannan kwamiti a cikin shi akwai magabata akwai malamai akwai masu garurka akwai wakilai na hula akwai kowa da kowa duka 'yan gari an kiraye su kowa ya ka gudunmuwarsa shi wannan abin da aka yi shi ba wai dole bane sai ri wai ba wai dole bane sai mu yan hula hula a'a kowane dan adam na cikin garin da magaram yana da yancin ya kare wannan abu akan wannan ne mun shiga hankali mun ja hankali mun shiga radio mun yi deba kuma mutane guri guri muna kwatanta musu wannan abu abu ne akan wannan vraiment muhimmi ce mun gode wa duka 'yan horo hula na garin da magaram saboda mun ga inda suka kawo gudunmuwarsu mun wa al'umma da kanta wanda ta ga wannan abin da bai cancanta ba har su da kansu suke zawa su ce kai a can gurin ga wani na so yi wani abin kuma mun kuma da gaugawa mu zo mu ga magabata a je a kashe wannan wuta kenan kaga wannan abu ne wanda zai sa gari ya ci gaba abu ne wanda zai sa gari ya haskaka abu ne wanda zai sa wannan eh, sa'a da muka samu ta aikace-aikacen wannan su zama dindindin Eh, akan wannan kuma hal gobe ma muna nan muna jan hankalin duk wanda ma ba su gane ba saboda ana dan samun kuskure mai amma shi al'umma in ta yawa kullum ana iya samun wannan ratsa me vraiment abin da muke da kyau mai kyau wannan wayewa kai na al'umma ita da kanta da wannan komiti wanda a cikin shi kowa yana ciki duk garin da magaram akan wannan vraiment duk da magaram mun san suna da kishin kare wannan abun saboda guri da yawa mun gani inda su da kansu in suka ga abin da bai kamata ba bari man suna jin hankali saboda ko da shekaran jiya na ga inda mota babba ta huto ta za ja waya ta nijalak ta cira yan unguwa suka tsaye da mota suka kirayi hukuma ta zo ta gyara wani abu kenan kaga shine ake cewa bridge the conscience to kan wannan jan hankalin da muke shine kuma su ma magabata muna jan kiran su kullun irin wani abu in suka zo su kiraye mu za mu zauna tare da su kuma za mu haɗu matakan da ya kamata hanyar da ya kamata kuma a azartar da shi akan wannan aka yi haka nan muna ga wannan abu namun Allah yarda za a samu a kiyaye shi kuma ya zama na dindindin ba mu ba ma har ga mu madalla suleiman na mun gode sosai abubakar burema na ma'aikatar gine-gine zunzuruntun kuɗi miliyar hamsin aka zuba domin tafiyar da ayyuka na zandera sabuwa a yanzu a matsayin da ake da ɗan saura ayyukan ba su kammala ba ganin kunnen kuɗaɗen za isa a idasa ayyukan nan kamar yadda aka tsara tun can farko da wari dai zan kawo kaman miliyar hamsin wannan na program ne na program zandar sabuwa menna abinda ya shahi na gine-gine wannan miliyar ashirin da tara da rabi kenan ana iya ce kusan miliyar talatin ne an kasa cikin hannun gine-gine na cikin garin zandar kuma abin da ya kamata in kwatanta kuma kaman aiki na cikin gari ya yi cin kuɗi don mi tunda in an yi aikin sai an mishi wannan abu da muke ce mu technician kanivo tunda in ba yi shi ba cikin gari ne tana yi eh, vala vala kwalbati sai an yi su in ba haka nan ba akwai gidaje daga sharin c'est-à-dire de part et d'autre akwai gidaje kenan dole sai an yi wannan kwalkwata in kenan a cikin kudin da aka muku babu wanda ya shahi yin wannan gadodin akwai shi c'est-à-dire wannan explication ne nake nan ga kawowa mhm. don mine kudin da ake yin hanya na cikin gari yana da yawa shine nake akwai kwalkwati da ake yi akwai lampadar da ake sa akwai signalization da yawa da za a sa kenan ga aiki ne da yake da yawa don shi ne dole sai ya ci kuɗi da yawa kenan kuɗin ba su kaiwa ba koko kuɗi suna kai tun da kakin a fara aikin ma akwai technician da suke zuwa su yi etid kamar sai an program on fair program ne ake yi don a samu a san aikin gada mun kasa gaba nawa za ta ci nawa za ta ke kenan deja wannan aikin an yi shi an san miliyar 29 da rabi shi ne yake ci aikin kuma an yi shi an samu an yi sallam na 18 disambar in kuma yanzu aiki yana nan ga ci gaba mhm. eh, ƙara haske a cikin abin da hudu ita wannan miliyar 50 a doka an kashe su cikin wannan program na wannan shekara da aka yi su tun kare shekara 50 a ciki ne wannan gadodin ake yin su wannan miliyar hamsin ta kare program na shekara wannan wani zawa kuma kuɗi ne za a keɓe wanda za a yi sauran ayyuka su wanda da an kare da su an yi hanyoyi an yi gadodi an gyara mai suna wurin wasanni an gyara duka abin da ya kamata a gyara cikin miliyar na hamsin su ne sai a ɗauki kakaman an kashe su kuma aikin ne ake ciki yanzu program na biyu na wannan shekara kuma sabon kuɗi ne hallo za a ɗauka sa shekara ta uku kuma hallo wani sabon kuɗi ne hallo wani za a ɗauka sa shine za a gane da yadda yake nihi shi eh, kuma yadda ma abun yake ciki haka ne a bisa kan da fahe madalla mun gode mu kuma a bangaren naku gwamnan jiha malam isa musa duk wanda ya shigo zandera ya tabbatar da cewa zandera ta gyaru ta sauya huska wace irin gudunmawa ce kamata al'umma ta kawo don ya zamanto an tattala wannan ayyukan to na yi mata farin cikin da ke kan kina san da kin ka shigo ne kin ka hakan kuma kin ji mutane suna gain da wanda duk shigo a wannan cikin garin gari ya sake sauran magana kawai da duka malamai sun ka gai nan tana gare mu mu yan magara na mu kula da wannan abin arziki da an kai mu mutana da shi dukin da saurari eh, abdu abin da ya gai da mayar abin da ya gai duka mun ɗauko tsari don saboda wato mutane da wannan abubuwan na farin kunga ita mairi duk da dai aikin ba a bata shi ga ta ba yanzu amma ta ɗoki gaban abin wani share-share da wasu sa itace duka da kuma kula da itacen nan mairi kan shi wannan shi ma wani abu ne kun je an farin falla su kansu bayan an sa kwamiti-kwamiti a ko'ina na wanda ta kamata shi kula da waɗannan ayyuka ko da yaushe sun ga wani wanda ke son ya kawo cikas bisa kan wato rike waɗannan abubuwan da an kai dandanan mutane da kansu za su zuwa su zo su gaya ma hukuma don saboda hukuma ta ga kula da abin kenan kowa ya kama ni sun in farin ciki na ji daɗi da na ga wato wada al'ummar da magaram ta ɗauki abin ga nata ne kuma ta ɗauki nauyin da za ta kare shi abin da muke ciki kenan yanzu abin da ya saura kawai da duk sun ce mu ci gaba da gargaɗi mu ci gaba da kwatanta ma matasa su ne an ce yara mayan gobe wannan abin da aka yau gobe shi zai su zai unhwana tun yanzu ma shi na unhwana su kuma gobe su ne zai unhwana don saboda bisa gare shi ne za su dogara duka absakken abin da za a yi za su su kuma za su karuwa bisa kan abin da mun ka yi bisa kai gare shi ne za su dogara kenan su yi da abin nan kai lalace su yi abin nan su tanada shi su bar yin abin da za su lalata shi don saboda baya ne sun maido da magaram don in sun ka lalata abu za a yi baɗa kuɗin da za a gyara lokacin da za mu baɗa wannan kuɗi na mu gyara wata jiha ita ta samu kuɗi wani abubuwa sabuwa za ta yi makanta kina kan mutsa muna zuwa wuri guda muna dawa a'a mun samu abu mu tanada shi yanzu mu yi abin da program shekara uku ne abin da zai zuwa kuma mu tanada kuma da ke ƙasa zaman ƙasa <laughs> eh, abu ne na tarihi shi mahimmancin abin mu gano da cewa an yi mu abu na arziki kuma mun gode kuma mu tanada wannan abin don saboda kanmu da kuma zari'anmu madalla mun gode sosai gwamnan jiha ina ganin cewa ma duka duka dai anan muka zo karshen muhawarar ta studio kalangu ciyo wadda ta mai da hankali kan ayyukan zandar sabuwa musamman ma a bangaren inda aka kwana kan tattalin ayyuka da kuma sauran da suka rage kun saurare mu tare da wato taimakon sai ne ka dai tallafa mana a can kan injina daban-daban bakin namu su ne mai girma gwamnan jiha na zandayar malam isa musa tare da shugaban da'irar birnin zandayar dr muhammad sabo bashira da wakilin kungiyoyin fararen fula suleiman na abdu da darakta na ma'aikatan gine-gine abubakar burima munkaila abun rikewa dai a nan shine ya kamata kowa ya kawo nashi kokari dukkan inda magaran kowa ya kawo nashi kokari don ya zamanto abun da aka samu an tattale shi kuma wato an ci gaba da tsabtace wurare don ya zamanto kowa ya amuru sannan kuma ayyukan da suka rage da fatan suma nan da dan lokacin da aka doka cewa shekaru uku masu zuwa za a kammala su kowa kuma yi umfana amadadin kowa da kowa ni hawa usman nake muku sallama sai kuma lokacin insha Allah